bukuta sako zaza ya Me gida Maza do ta je buci la nubu gbogbonu degu wesba ngo weye wowu jaza. Akusbala apapala padu nusumlai. Abekusi hinsa lasi sasi binu. Zaka je ina. wajen suna. Suna wa? suna kawata da ta To ba za ka je ba. ka ji kunya ba yau ka je sunan kawanka gobe ka je sunan kawanka saboda Allah ba ji kunya idon ka kunya wani irin kunya kuma kawata fa ce fa mai gida ta haihu fa to to wani kunya zan ji wata nawa ne da mun ya da kai wata goma kenan wata goma amma ba ka ji kunya ba ka yi cici ka yi kashin yaro ba sai kai yau ka je suna gobe ka je suna kai ba za ka so ka haifu a zoma ka ihu a gida ba daman maganan kenan mai gida wai haihuwan wannan mai gida wai wa yake bada ita ne allan to allah ne bai kawo ba allah ya ce tashin taimako ka ko gaskiya ne me yasa ana hana yi doberci ba da sama yaro ba duk lokaci in yayi allah zai kawo to allah ya kawo ba za ka je ba ba zan je sunan ba mm, ba za ka je ba mm. amma lana sati da ya wuce ka ce akwai sunan kawanka na doka da na bayar ka ta yi don ma ka zo akwai sunan kawanka kai ba ka yi kashar ba amma zai kari ka zuwa masu alaraya bin hanna ba a ka na da kudi da za ka kai masu alaraya ka je a den babu kuma ka zamna to shi kenan ba komi bari akwai kudi da za ka je alaraya kenan ina da kudi eh. ina da kudi da jini eh. kana yi kwan jila sai na da shi yasa jama'a na ce ga ka kai jirman kuma na yi wuya kare ka yi kumbiri an ce yi jidan suna za a yi kwadayin fete kana ta yi ana yi gulmanka matan gbari matan gbari gara da ka yi jirma da baka yi wuya karemi ba kada ce kana rami a